Murtala Faruk sanyin na ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yau Laraba biyu ga watan Agustan shekara ta 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Maryam da kanun labarai. Kasar Faransa ta ce ta fara shirin kwashe 'yan kasarta da kuma 'yan kasashen Turai daga Nijar kusan mako guda bayan da sojoji suka yi juyin mulki a kasar. An gabatar da tuhume-tuhume a kan tsohon shugaban Amurka Donald Trump a jiya talata a binciken da ma'aikatar shari'a ƙasar ke yi a kan kokarin da ya yi na soke sakamakon zaben shugaban ƙasa na shekarar 2020. Jami'an Rasha sun faɗa a jiya talata cewa wani jirgin sama mara matuki na Ukraine ya afka kan hawa na 21 na wani dogon bene a birnin Moscow. To bayan labaran duniya a cikin shirin namu na yau za ku ji cewa yayin da kungiyar kwadagon Najeriya ta kuduri niyyar shiga yajin aiki a yau sakamakon matsin tattalin arziki da tashin farashin man fetur ya haifar. Manazarta na saka ayar tambaya kan matakan da shugaban kasar ya ce zai ɗauka domin tunkarar matsalar. Wato ya furta waɗannan abubuwa waɗanda a can baya an yi makamantansu zamanin shugaba Buhari amma ba a ga tasirin abin ba. Jakaran ƙasar Nijar a nan Amurka ya yi kira ga sojojin da suka yi juyin mulki a Nijar ɗin da su karɓa yin sulhu da aka yi musu. ba mu da inda muke da wata ƙasa banda Nijar kuma inda a ce iyakokin abu da suke da ikon Allah da haimun iso gida wallahi duk abin da za a yi daidai a yi da mu tun da Firaministan ƙasar Nijar ɗin Muhammadu Ahmadu kenan da yanzu haka ya sauka a Najeriya inda ya ce rufe kan iyakar ƙasar kaɗai ya hana shi shiga Nijar bayan juyin mulki da aka yi wanda suke kan wata ziyarar aiki ta Italiya. saboda ka san mu abin da zai taba nijar to gaskiya mu dai nan kusan special Ilela to gaskiya mun ya taba mu duk lokacin da kaga sun samu matsala to gaskiya za a iska cewa mu ma mun same saboda da mu da su kusan abu guda ne al'ummomin najeriya kenan da ke kan iyaka da niger inda suke ci gaba da bayyana fargaba kan sakamakon da matakin ecowas kan niger din zai haifar idan har ta kai ga yin amfani da karfin soji saboda wasu dalilai ba za mu sami damar kawo muku shirin baki mai yanka wuya a wannan makon ba amma a gyara zama domin shan labaran duniya tukunna. jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran Ƙasar Faransa ta ce ta fara shirin kwashe 'yan ƙasarta da kuma 'yan ƙasashen Turai daga Nijar a jiya Talata, kusan mako guda bayan da sojoji suka yi juyin mulki a ƙasar. A cikin wata sanarwa ma'aikatar harkokin Faransa ta bayyana cewa matakin kwashe 'yan ƙasar na zuwa ne sakamakon tashin hankalin da aka yi a ofishin jakadancin Faransa da ke birnin Yamai da kuma rufe iyakokin Nijar na sama ma'aikatar ta kuma ce 'yan kasar ta faransa ba su iya samun damar barin kasar ba da kansu ministan harkokin wajen italiya antonio tayani ya faɗa a shafukan sada zumunta a jiya talata cewa italiya ita ma za ta tura wa 'yan kasarta da ke birnin ya mai jirgin sama na musamman da zai kwaso su jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya ta ce har yanzu washington na nazarin halin da ake ciki a niger kafin ta yanke shawara akan ko za ta janye sojojinta da ke taimakawa a kasar ko a'a. Nijar dai kasar kawance ce mai mahimmanci a yakin da ake yi da ta'addanci a yankin. An gabatar da tuhume-tuhume a kan tsohon shugaban Amurka Donald Trump a jiya talata a binciken da ma'aikatar shari'a kasar ke yi a kan kokarin da ya yi na soke sakamakon zaben shugaban kasa na shekarar 2020 gabanin mummunar tarzomar da magoya bayansa suka yi a ginin majalisar dokokin amurka tuhuma tuhumen sun kunshi hada baki da wasu don yaudarar gwamnatin amurka da kuma tuntubar waɗanda suka shaida lamarin tuhume-tuhumen laifuffuka daban-daban karo na uku da aka gabatar a kan tsohon shugaban a yayin da yake neman sake tsayawa takarar shugaban ƙasa a shekarar 2024 na zuwa ne bayan wani daɗaɗɗen bincike da gwamnatin tarayya ke yi akan kulle-kullen da Trump da abokansa suka yi na neman hana rantsar da sabuwar gwamnati cikin lamana, sannan shi kuma ya ci gaba da zama kan kujerar mulki duk da cewa ya sha kayi a zaben da shugaba Joe Biden ya lashe. A wannan shekarar da Trump ke fuskantar tuhume-tuhume da yawa. Tuhumar da aka gabatar a kansa a jiya talata ta ja hankali sosai. saboda zarge-zargen cewa wani tsohon shugaban kasa ya kai wa tushen dimokuraɗiyya farmaki a wani yunkuri na ci gaba da rike madafun iko. Jami'an Rasha sun faɗa a jiya talata cewa wani jirgin sama mara matuki na Ukraine ya afka kan hawa na 21 na wani dogon bene a birnin Moscow. Amma makaman kariya ta sama na ƙasar sun harbo wasu jirage biyu marasa matuki a wajen babban birnin na Rasha. Magajin garin Moscow Sergei Sobyanin ya faɗa ta kafar Telegram cewa yanayin harin da aka kai kan binan ya yi kama da wanda jiragen sama marasa matuƙi na Ukraine suka kai a ranar Lahadin da ta gabata. Ba a dai samu rahoton wani ya jikkata ba sakamakon harin na ranar Talata. Ukraine bata cika fitowa fili ta ɗauki alhakin hare-hare a cikin Rasha ba, amma hare-haren da take kaiwa na ƙaruwa. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tunan ba da jimawa ba Maryam za ta sake shigowa da labaran duniya kashi na biyu, to amma kafin nan bari mu leƙa ɓangaren rahotanni. Ƙungiyar ƙwadagon Najeriya ta NLC ta bayyana cewa ba ja da baya a yunkurin da ta yi na shiga yajin aiki a duk faɗin ƙasar daga yau Laraba domin ƙalubalantar abin da ta kira mawuyacin halin tattalin arziki da 'yan ƙasar suke ciki sakamakon tashin farashin man fetur da sauran kayan masarufi. A jawabin da ya yi wa 'yan kasar a ranar Litinin shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya bai wa 'yan kasar hakuri tare da bayyana wasu tsare-tsare da gwamnatinsa za ta fito da su domin tunkarar yanayin wanda ya faru sakamakon janye tallafin man fetur. To sai dai da alama kungiyar kwadagon bata karbi ban hakurin na Tinubu ba domin kuwa tuni da ta ayyana rashin gamsuwa da matakan da ya ce gwamnatinsa za ta ɗauka. akan haka na tattauna da shahararren ɗan jarida kuma mai fashin baki kan lamuran yau da kullum a najeriya shu'aibu mungadi dangane da tsare-tsaren na gwamnati kan lamarin wannan matsala ta tallafin man fetur da kuma janye shi da kuma irin abubuwan da wato suka biyo baya ga janye tallafin man fetur har zuwa ga bayanan da shi shugaban kasa bola ahmed tinubu ya yi wato za mu ga cewa tun farko abun yana da ɗaura kai kwarai da gaske a ce gwamnatin tarayya wadda take da ƙarfi kuma har ta san cewa akwai waɗansu mutane waɗanda suke hana ruwa gudu waɗanda suka jefa al'ummar ƙasa da kuma tattalin arzikin ƙasa cikin wani mawuyacin hali amma kuma a ce gwamnatocin baya har da sabuwar gwamnati sun zo sun kasa magance matsalacin hanci da rashawa da kuma waɗannan ɗaiɗaikun mutanen da suka janyo wannan matsala abu na biyu mai ɗaura kai shine an san cewa wannan tallafi yana faruwa ne saboda wato man fetur ɗin da ake shigo da shi najeriya najeriya tana samar da wato ɗimbin albarkacin man fetur amma madadin ɗanyen man fetur ɗin a tace shi najeriya kuma akwai matatu a najeriya sai ana kai shi wasu ƙasashe na duniya wato ana tace shi kuma najeriya ta siyo shi ta shigo da shi to me ya hana wato a ce gwamnatoci na baya su gyara matatun man fetur duk da kudade, dimbin kudaden da aka zuba wajen gyara waɗannan matatu har yanzu ba a gyara matatun nan ba kuma kudaden ba a san inda suka shiga ba to bola tinubu ya zo da zimmar gyara to kuma shi mun zaci cewa yana zuwa madadin jaye ma tallafin ko kuma kamin ya jaye tallafin man fetur zai yi yunkurin gyaran tabbatar da cewa ana sa tace man fetur din najeriya a cikin najeriya to amma gashi an jaye tallafin man fetur ba tare da an samar da eh, wato tace man fetur a cikin najeriya ba wannan shine kuskure da aka yi na farko To ya kake ganin alkawarin da shi shugaba Tinubu ya yi da kuma matakan da ya ce gwamnati za ta ɗauka domin tunkarar matsalolin da 'yan kasar suke ciki sakamakon janye wannan tallafin? A shirye-shiryen da ya furta ko ya ƙudurta za a yi na samar da eh, wato sassauci na rayuwa ga al'ummar ƙasa masu kyau ne. To amma abin da yake da ban mamaki musamman ga masu sharhi shine wato ya furta waɗannan abubuwa waɗanda a can baya an yi makamantansu zamanin shugaba Buhari. amma ba a ga tasiri a ba yanzu kuma an furta za a samar da waɗannan abubuwa amma kuma ba a faɗi ina wani tsari aka yi na tabbatar da cewa abubuwan da za a samar waɗanda za su tallafa ma rayuwar 'yan najeriya wato sun yi tasiri kuma sun kai ga al'umma misali an yi maganar ba da kuɗaɗe eh, ga wasu kamfanoni domin a tallafa musu su yunkuro su farfado to amma shin ko da ake wannan magana an tantance waɗanne irin kamfanoni ne an tantance abinda bature ke ce ma yardstick wato mizanin da ake bi kafin a raba kuɗin duk waɗannan abubuwan ba a riga aka zuba su ba ba a riga aka yi su ba abinda 'yan najeriya ke gudu kada a koma gidan jiya irin wancan tsare-tsare da aka yi na zamanin buhari tsare-tsare ne masu kyau a samar ma mutane tallafi a kai musu har gidajensu a samar ma 'yan kasuwa a farfado da wato um, kamfanoni ƙananan masana'antu da sauransu to amma ba a samar da shimfiɗa ta yin haka ba saboda haka tsarin shugaba buhari bai nasara ba to abin da muke jin tsoro kada shi ma shugaba bola tinubu tsarinsa ya zama shi ma bai nasara ba saboda ba a samar da shimfiɗa ba ba a gaya ma 'yan ƙasa ta ƙaƙa ne za a yi wannan ba ya ambaci ƙananan hukumomi da jihohi da za a haɗa kai da su domin a tallafa ma al'umma to amma kowa ya san yadda cin hanci da rashawa yake tasiri a ƙananan hukumomi da kuma jihohi abin da 'yan najeriya ke jin tsoro shine a zuba waɗannan kuɗaɗe da eh, ƙananan hukumomi da jihohi inda ma za inda ma aka yi sa'a an raba waɗannan abubuwa na tallafin za ka ga cewa 'yan uwa da abokan arziki ko kuma 'yan jama'iya mai mulki na waɗannan wuraren su ne za su more sauran al'umma kuma su ci gaba da samun matsaloli na rayuwa sannan motocin da ya ce za a samar da sauransu bai faɗa mana wa za a danƙa ma waɗannan motocin akwai wata hukuma da aka samar akwai wani tsari da aka yi suwaye za a baiwa motocin duk ba a faɗa ba abin da muke gudu kada dai abin ja ya faɗo ja ya sake ɗaukewa. yanzu ga Maryam ta dawo da karashin labaran duniya. Prime Ministan kasar Mongolia Oyun Erden da Ministar Harkokin Wajen kasar Batsasek Batmong sun iso nan birnin Washington a jiya Talata don fara ganawa da mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris da sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken da kuma wasu manyan jami'an Amurka a wannan makon. Mataimakiyar shugaban ƙasa Harris na farin cikin marabtar Prime Minister Oyun Erden na Mongolia a fadar White House a yau biyu ga watan Agusta. Wannan ziyarar za ta nuna ƙarfin dangantakar haɗin gwiwar da ke tsakanin Amurka da Mongolia da kuma aikin da muke yi na zarfafa dangantaka ta fannin siyasa, tattalin arziki da al'adu. A cewar sakatariyar yada labaran Harris Kristen Allen a cikin wani saƙo da aka rubuta a shafin sada zumuntar X wanda a da ake kira Twitter. Wannan ita ce ziyarar aiki ta farko da wani firayim ministan kasar Mongolia ya kawo Amurka tun shekarar 2018. Ziyarar na zuwa ne a daidai lokacin da kasashen biyu ke ƙara faɗaɗa haɗin gwiwa a kan harkokin tsaro a yankin da kuma ma'adanan ƙasar Mongolia da ke da matuƙar mahimmanci wajen ƙera kayayyakin fasahar zamani da na makamashin da ake iya sabantawa kamar motocin lantarki masu amfani da batar. Hukumar tsaron Amurka ta Pentagon za ta janye dakaru 1,100 daga kan iyaka Amurka da Mexico da ta tura a farkon wannan shekarar. Yayin da gwamnati ke neman kawo ƙarshen shirin takaita ba da mafaka a ƙasar wanda ke da nasaba da annobar coronavirus. Sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin shi ne ya amince da girke jimlar sojoji 1,500 don kasancewa a bakin iyakar tsawon kwanaki 90 a watan Mayu. A lokacin matsalar bakin haure da ke tsallako iyaka ba bisa ka'ida ba na karuwa cikin sauri. abin da ya kawo fargaban cewa lamarin zai iya tsananta idan aka ɗage takunkuma, amma maimakon haka adadin ya ragu a ranar takwas ga watan agusta dakaru dubu ɗaya da 1,100 za su kammala aikinsu na kwanaki 90 sauran ɗari 400 kuma za a tsawaita nasa aikin zuwa ranar talatin da ɗaya ga watan agusta a cewar wani jami'in tsaro da ya buƙaci a safe sunansa. Rahotanni daga Najeriya na bayyana cewa Prime Minister ƙasar Nijar Ahmadu Muhammadu ya sauka a Abuja babban birnin Najeriya don jiran yadda za ta kaya a matakan da ƙungiyar raya tattalin arzikin Afirka ta yamma wato ECOWAS ta ɗauka na wa'adin mai da mulkin hannu farar hula daga sojojin da suka kifar da gwamnatin shugaba Muhammad Bazoum. Prime Minister da tawagarsa suna halartar wani taro ne a kasar Italiya a lokacin da aka yi juyin mulki na Nijar lamarin da yasa suka kauce zuwa Najeriya. wakilin mu abuja nasiru adamu elhikaya ya tattauna da babban mai ba da shawara ga prime minister dr manzo abubakar eh, dr manzo abubakar eh, babban mashawarci na prime minister kinin niger Malam Muhammadu Muhammadu. Dokta Manzo ga kunan a Abuja da shi Prime Minister Muhammadu Muhammadu shin wani hali kuke ciki ne yayin da kasar Nijar ke karkashin mulkin sojoji a sanadiyar jin mulki da aka yi. To alhamdulillahi eh, eh, mun shigo babban birnin tarayya Abuja eh, tare da tawaga prime minister alhamdulahi muna ma Allah godiya muna ma magabatan ƙasanmu uwa Najeriya da al'ummata da yadda aka karbe mu da yadda aka tarbe mu Allah saka da alheri kuma gaskiya an karamta mu sosai sosai mun zo ne wannan tawaga ta prime minister don mu zo eh, mu shi da kunnenmu kuma eh, mu kawo goyon bayanmu ga wannan matakai da aka ɗauka da kuma yanda aka kula da abin da ke faruwa a ƙasar Nijar a wannan lokaci da aka neman yin mulki juyin mulki na gwamnati na shugaban ƙasa Alhaji Muhammadu Bazum. Lalle a yanzu mun zo mun gani kuma karama da aka mana da kuma yanda aka karɓe mu ya tabbatar mana cewa lalle wannan ƙasa ta najeriya ƙasa makwabciya al'uwa lalle abin ya dame ta abin da ke faruwa a nishar yanzu eh, a dokta manzu na san kuna kasar faranshi ne labarin da muke samu kuna kan hanyar tafiya wani taro a italiya ne wannan al'amari ya faru shin da kuka samu wannan labarin wani mataki kuka fara dauka to lalle haka ne muna kasar italiya ne inda muka je taro na ƙasa da ƙasa. Eh, bisa kan abin da ya shahi tattauna bisa kan tsari na da yadda za a tafiyar da ciyar da al'umma bisa kan abinci da abin sha eh, da kuma ayyukan noma eh, ranar da za a kare taron ranar nan shida 26 muka shi labarin cewa a nijar akwai eh, juyin mulki kuma abun ma eh, ya tabbatar da shi wanda ya yi juyin mulkin ya tabbatar da haka to gaskiya turanen nan eh, hankalin mu a tashi yake baki daya kuma shi shugaban gwamnati baki daya daga wannan lokacin ma suna tattauna da shugaban kasa muhammadu bazum kuma haihe da muka kusan kwana hudu kuma daga wannan lokaci ne ba mu da yadda zan yi tunda arihe iyakoki to bayan kwana hudun nan ne muka nuhu muka taho istanbul kasar eh, turkiya daga nan kuma muka iso nan eh, abuja. Kuma eh, kafin ka ci gaba da a ce iyakokin na buɗe za ku yi kasadar tafiya birnin yamai? Ai babu gurin zuwa e Malam Nasiru. Eh, saboda ban mu da inda muke da wata ƙasa da Nijar kuma inda a ce iyakokin a buɗe suke da ikon Allah da haimu iso gida kuma wallahi duk abin da za a yi haidai a yi da mu da eh, shugaban mu Muhammad Bazoum shi ne muke ma eh, duk abin da muke yi ƙarƙashin shi ne muke yi kuma ban mu da wani shugaban kasa ya shi. Eh. Na san kila ko dai ba ku gana da shi shugaba Tinubu ba a matsayin na shugaban kungiyar nan ta ECOWAS yawo kun gana da wasu jami'an gwamnatinsa eh, wani hali kuke ciki da su. Wallahi daga zawon har yanzu ana mu. kuma an kwatanta mana cewa lalle najeriya tana tare da gwamnatin zaɓaɓɓen gwamnati na eh, shugaban muhammadu basum da shi da eh, duka eh, makarabansa kuma babu wani surare da za a ma wa'ansu wanda suke yanzu su ne akan jagorancin kamar da suke hodi ba yanda za a yi a shurare su kuma ba a san ba ma da su duk abin da zai je zo abin da shi Eh, shugaban kasa Muhammadu bazum ya hudi da shi ne ita kanta Najeriya za ta aiki kuma da duka sauran kasashe na ECOWAS su yi aiki kamar yadda duniya da duka baki daya ta kwatanta cewa ba su yarda ba da wannan juyin mulki da aka yi. Mai ba da shawara ga Prime Minister Niger Dr. Manzo Abubakar kenan azantawarsu da Nasiru Adamu El Hikaya. To ana Amurka kuma jakadan kasar ta Nijar Amadu Kiyari Liman Kingweri ya shawarci sojojin da suka yi juyin mulki a kasar ta Nijar da su rungumi ta yin sulhuntawa na kungiyar ECOWAS domin maido da tsarin demokuraɗiyya a kasar. Kingweri ya yi wannan kiran ne a wata zantawa da abokin aikin mu Zara Aminu Fage a nan Washington DC. Wannan hukumin juyin mulki da ya yi ba shi da hujja ba shi da dalili kuma yana tare da jawo a garinmu babban matsaloli ba ɗayan bari ba. Dattijojin duniya duka abin da ya kama da makwabtanmu na Najeriya, makwabtanmu na Algeria, kai abin da ya kai duk ƙasashen ECOWAS, abin da ya kai ƙasashen turawa Faranshi, abin da ya kai shugaban Majalisar Ɗinkin Duniya, abin da ya kai shugaban wannan ƙasa inda muke cikinsa United States of America duka sun yi Allah waje da shi sun yi kira ma wanda suke wannan hunkurin su mai da iko ga zababben shugaban ƙasa wanda jama'a al'ummar Nijar ta zaba kuma take so ya ci gaba da jagoranta. To ya kake ganin matakin da kungiyar ECOWAS take shirin ɗauka na sanya takunkumi da kuma barazanar ɗaukan matakin soji idan sojojin da suka juye mulki ba su mayar da shugaba ba zum kan karagar mulkinsa ba? To, kin san dama ECOWAS tana ɗaukan mataki, amma ba taɓa ɗaukan mataki mai zahi ba kamar wannan. Kuma dalilin shi shi na ɗaya wannan hankulin juyin mulki bai da hujja. ba dalilin kumi abin surufu yaki da 'yan zahada mu yana cin gaba kuma ana nasara su sojawan da kansu suna wata nan da nake maki magana bai yi ba kwana bakwai da manya-manyan sojoji suka zo nan suka yi taro ni da kaina muka tafi tare pentagon muka tafi tare state department suka yi kilarin mana cin nasara ga bisa wannan mutanen to a komu a washi gari wani ya fito ya ce ba a cin nasara abin yana nan yana ɓaci ƙarya ne. Na biyu sun yi zargin harkarmu na tattalin ƙasa cin gaba da kyau. Wannan ma abin dariya ne. Tun da bara alif dubu da ashirin da biyu GDP kinmu daga 6.7 a bisa ɗari ya ƙaru. ɗaya ɗaya ne a duniya ƙasashen da suka yi irin wannan ci gaba a wannan shekarar da ya fita a garin mu na ɗaya ba a yi bana zanga-zanga a mu duk mu sun je sun yi karatu daga ranar farko har zuwa ranar ƙarshe to babu tashin hankali ko ɗaya da zai ba da dalili ko hujja a zuwa a ce za a yi hunkurin juyin mulki wannan hukurin juyin mulkin na son kan mutum ɗaya ne wannan ko bai kamata ba a yarda da shi a gabanin shi ne ecowas ta ce shi ne ecowas ta ce shi yasa ta ɗauki mataki abin da muke nufi shi ne ecowas ta ba su dama wanda suka shiga cikin wannan hatsari wanda suka sa ƙasar mu cikin wannan halin kaka nake yi ta ba su daman mako guda su koma barakinsu su koma aikinsu na soji ana ba su makamai ana ba su abin da suke so su yi aiki su da kansu sun kwaji to su koma aikinsu su bar halaliya ya zazababbun kasa wanda jama'a ta zaɓa su ci gaba alhaji muhammad bazum ya ci gaba da zagorancin mu, shi muke su ban masu mu yawa jama'an mu haɗari To madalla kun saurari wato jakadan kasar Nijar a nan Amurka. Yanzu kuma za mu koma Najeriya inda al'ummomin kasar da ke kan iyaka da jamhuriyar Nijar suke ci gaba da bayyana fargaba kan yiwuwar matakin soji da kungiyar ECOWAS ta sha alwashin ɗauka kan sojojin da suka yi juyin mulki a Nijar muddin ba a sako shugaba Bazum Muhammad aka mayar da shi kan mulkinsa ba. Daga Sokoto ga rahoton Muhammad Nasir. Tamkar da ƙasashe bakwai na Afirka suke da iyakoki da jamhuriyar Nijar. Haka ma Najeriya tana da iyakoki da ƙasar a jihohi bakwai da suka hada da borno yobe jigawa katsina zamfara sokoto da kebbi mazauna iyakokin sun bayyana cewa duk abin da ya shafi nijar su ma ya shafe su saboda lura da yadda suke hulɗa da ƙasar cikin lumana da 'yan uwantaka. tankere da ke tsakanin jagororin mulkin sojin ƙasar ta Nijar da ƙungiyoyin ƙasashen Afirka da ma wasu na ƙasashen duniya ta fara jefa fargaba cikin zukatan al'ummomi da ke makwabtaka da Nijar kamar yadda wasu daga su ke cewa. Sunana Ali Ali Jiji ba shi zango Kamba. Mu da muke zaune bakin boda to duk halin gare mu za su kariya. A doka muna ji muna gani cewa 'yan gudun hijira za su zo cika mana kasa idan ke barge sau duk wani abu da za ka tawo Allah ba a Niger to zai faɗo gare mu na munan Najeriya musamman mu da muke Kamba. Yanzu halin da ake ciki ma muna samun labari daga makwabtan mu cewa abinci ya yi tsada a makwabtan nan namu. Abubakar Muhammad mazaunin Ilela ne ta jihar Sokoto. wadda ta yi iyaka da birnin kwanni na jamhuriyar Nijar. To gaskiya muna da fargaba sosai saboda ka san mu abin da zai taba Nijar to gaskiya mu dai nan kusan especially Ilela to gaskiya mun ya taba mu duk lokacin da sun samu matsala to gaskiya za a iska cewa mu ma mun same saboda da mu da su kusan abu guda ne yan uwa ne kuma kasuwancin mu guda ne. Eh yanzu kaga wannan matsalar ta shigo na gaya ma kasuwanci ya tsaya tsaf wani mazaunin sokoto aminu sambo shi ma ya bayyana cewa to wallahi akwai hatsari abu in ya kace mai ba a san wanda zai hita ba wanda bai san hawa bai san shi da ba abu ya ce mai hadde munan makwabta najeriya ko lokacin da an kai abin ga libya musamman san da makaman da sun ka shigo najeriya ba a san iyakarsu ba balle mu ne yanzu ga mu gida guda ma a ce an yaki ya barke to ko me ya kamata najeriya ta yi ga al'ummomin da ke zaune akan iyakokin kasarta da jamhuriyar niger ko da lamarin ya kai ga amfani da karfin soji Dr. Yahuza Ahmad Getso masanin lamuran tsaro ne a Najeriya. Ko da yake ba ma fatan a kai ga batun cewar an zo ga maganar wannan tankiya ta kasa warware wannan matsala wacce yanzu ake kan yakin kumfar baki. Uh, amma idan har Allah ya kaddara cewar sai an kai ga abin da ake gudu wanda shine gwabzawa to dama a koda wani lokaci mutanen da suke makwabtaka akan iyakoki suna zama akan samun wato jin daɗi in daɗi ne ya zo in ma wahala ce haka sukan fuskance ta to babban abin da ya kamata ƙasar najeriya ta yi shine ta yi ƙoƙari ta tabbatar da cewar an ɗauki matakai ƙwarara na yadda za a kautar da mutanen da suke kurkusa domin kare su daga fadawa cikin halaka ko kuma kai har-hare makwabtan haka su kansu al'ummomin da ke zaune a akan iyakokin akwai abin da watakila za su iya yi wa kansu kafin jiran hukumomi. a Da zaran hakan an ji alamun motsin zai iya faruwa, to ya kamata a ce sun yi kokari sun ƙaurace wa yankunan cikin gaggawa duk da yake wani abu ne mai matukar wahala sakamakon halin kunci talauci da mazauna waɗannan yankunan suke fuskanta. yanzu ne takaddamar da ke tsakanin gwamnatin soji ta jamhuriyar Nijar da kasashen Afirka da ma wasu kasashen duniya na ci gaba da ɗaukar hankalin jama'a inda wasu daga cikin su ke fatar ganin an samu bakin zaren warware takaddamar cikin ruwan sanyi. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya. Gaida Muhammad Nasir da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai